لنزهة النظر شرح مثبت الفكر دعا الحافظ ابن فضل احمد بن علي العسقلاني رحمه الله ايوم عشرين دا ترى جوات سطر هجرة الف دري دبو دا دري هدو دا عشرين دا بطو وان دي موافقة دا عشرين دا ترى جوات اوكو لن يلاقيها دبو بيو دا شدق mun tsaya a magana akan alhadith shad wal hadith ah, saboda akwai giyabi da yawa yau ba za mu tambayoyi ba zan bari ta Allah ya kai mako mai zuwa mako mai zuwa jarabawa ce insha Allah amma yau za mu tsari a kai don mu daga ƙara samun madda dasima ta yin istiba آه، معرفة المتابعات والشواهد آه، سنمي نيني المتابعات والشواهد علم آه، مصطلح الحديث ان اكتشي وانا وانا حديثي ينا دا متابعات ينا لأي شواهد لأيكي نفي امام البخاري ينا رويتو حديثي في المتابعات والشواهد لأي نفي قال الحافظ وما تقدم ذكره min alfardin nisbi abinda da muka ambata na alfardun nisbi wane ne alfardun nisbi alfardun nisbi ba zai gaya mana alfardun nisbi mutum ɗaya ne kawai biyu uku hudu biyar to an rama bismillah alfardun nisbi kasance na'am ahsan wato at-tafarrud ya zamanto a tabakar da yake bayan sahaba eh, idan tafarrudin a sahabi din ne fa me ake ce masa al-fardul mutlaq to yace wa ma taqaddama dhikruhu min al-fard nisbi al-hadith al-fard an-nisbi wato wanda tafarrudin sai zamanto nisbiyan ne in wujida بعد ظن كونه فردا إن وجد wannan sai ya kawo jumla a itiraziya ba da zanni kaunihi fardan bayan an zaci kan cewa ne wato akwai tafarrudi a cikinta bayan an tsammaci cewa an samu tafarrud wajen riwayar hadisin in wujida qad wafaqahu ghayruhu fa huwa al idan aka samu cewa wani wannan wani ya zo ya yi muwafaka da shi a cikin riwaya wanda ya yi tafarrudin a tafarrudin nisfi wanda ya kaɗaita wajen riwayar hadisin in aka samu wani ya yi muwafaka da shi wajen ruwaito hadisin to fa huwa al-mutabi' to shi sai ya zamanto al-mutabi' wanda ya muwafaka wanda ya masa muwafaka din shine mutabi' wanda aka yi muwafaka din shine al-mutaba saboda haka wannan shine zai bayyana mana ma'anar al-mutaba'a yanzu ya in mun sa allo a nan wajen za a iya karantawa to a kawo mana allo dan gaskiya abin da zai bayyane zai bayyane mana ma'rifatul mutaba'at wa shawahid din nan kenan أشرف نعم a ba zai zama to aziz ba me yasa ba zai zama aziz ba kai za amsa saboda me na'am a ai abin da yake sa hadisi ya zama aziz ismail an ismail amma idan ismail ne suke riwaya ba zawahid ita ba zai ba kowa na gani sai ne za a tokare shi bai garwa yawa a ba zai yi dan ba za a ba ba zai tashi وضع جميلة تكلم بالطبع تتركوا وجمدوا المتابعة إذا كانت متابعة على مراتب أواني إن حصلت لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي تامة idan wuta ba ta zama to da shi rawun da ya yi tafarrujin nufi shi ne ya samu wani ya yi tarayya da shi wajen ruwaito a fito da ita ake cewa musafa ta tamma shi kan da shi ake muwafaka da shi yanzu kamar a cikin almajiran imam mali a samu mutum ɗaya shi ruwaito a fito alal misali a cikin ya yahaya ibn yahaya laifi shi kada ya ruwaito a fito sai aka samu alƙanabi shi ma yana sata muwatta shi ma ya rufe wannan hadisi to yanzu kaga alƙanabi ya samu wanda ya masa mutaba'a ko wani wa faqahu alƙanabi sai da abin da ake nufi da mutaba'a wa faqahu ghayru wani ta yi masa muwafaqa ina an samu mutaba'a tamma يحيى الليثي يا سامو المتابع شيني القعنبي kuma wannan musaba ta ake ce ma al-tamma فهمتني؟ نعم وإن حصلت لشيء به فمن فوقه فهي الخاسرة أما إذا متابعة كذا مكتوب جمال منتني ko wanda yake sama shi ne ake ake masa ko shi ne wani masa muwafaka ba shi na ba malamin ko malamin malamin ka har zuwa dai ga wanda yake ba su har ko wani ka ake ce ma al-kafira wal safa bi minha at-tafwiya fa idan mutaba'a at-tafwiya yi waya hadisi kafin mu kai mu kai a abin nan riwayar malam a misalin malam da shek alhaji ya kawo zan na muku yanda ibn kasan ya kawo matsalar kabiyar mutaba yace kamar hadisi ne a hamad ibn salama ya ruwaito an ayyub an muhammad ibn sirin an abi hurairah koyaushe in kana so ka fahimci hadisi sai daga cikin abubuwan da ilimin mustala a zamani ya kawo shine shadaratul islam mushajjarat ka sa su kuma kowace in suka shi dubu da shajara da shi zai nuna maka mutaba'at wa shawahid kuma shi ne zai nuna maka madarul hadith da sauransu yanzu wannan hadisin abu daga Ahmad ibn Salama ya faru amma an tashi rubuta shajara sai kaje daga kan sahabi da Abu Hurairah shi ya rawaito hadisi Abu Hurairah daga wajensa kuma Muhammad ibn Sirin ابن محمد بن سيرين أيوب ابن أبي تميمة السختياني shi kuma daga wajensa amma ibn idan wannan hadisin aka samu wani ya ruwaito daga ayyub irin riwayar hamad bin salama wanda shi ake ce mu mutaba'a samu an misali a ce an samu abbas ma ya rubuto wannan ne yi musharaka a kan a wajen shaikhin amma ibn salam kun yi musharaka a wajen wafaqahu ala wafaqa Ahmad Salama ala an mutaba'a idan ya zama wannan aka samu daga muhammad ibn sirin an samu an samu al-hasan ko kuma ku ya fata da yan yato wannan hadisi daga wajen fata da shauba sannan ya sun yi musharaka a wajen ce shi shehi shi muhammad ibn sirin a sama an gane wani ita ce musaba'a amma idan hadisin ya zamanto maimakon abu huraira sai ibn umar ya ruwaito shi ابن عمر يرويته نفس الحديث يروى أبو هريرة ابن عمر يرويته نافع يرويته لك وجم ومالك يرويته لك وجم وهذا شيء أكيد مع hadisi ɗaya ne amma da wani abu hurairar ya rawaito sai ibn umar ya to wannan shi wannan ba ce wannan shafi wato an rawaito hadisin da ma'anarsa shi ne wanda za a gani dan tirmidhi ya hadisi a ƙarshe da ce wa fil an aisha wa fulan wa fulan wa fulan wannan duk wanda ya kawo sai ce ma saboda aka al-muwafaqa in ta kasance a wajen malamin rawi ko wanda yake sama da shi kun dai bai kai zuwa ga sahabi ba inda ake ce ma al-mutaba amma al-muwafaqa idan ta zama to a wajen sahabi ne wani daban shi ma ya zuwa hadisin da shi ake ce ma ash-shahi an ni to kaga dama a cikin abin da ake a cikin wannan man karatu al-mutaba'a tamma da ta ولو تابع خاطرة كذا وكل ما بعد طول وشيء أكثر متابعة على السمع شكرا كما يتعالى الثاني الأجيب فكان الأيوب من هذا ابن سيرين أخي الحسن من شخصه إيه هذا من توشي ولي أرويك حديث كذا محمد ابن سيرين فحسن من شخصه وانا كما متابعة شيء قاصرة كل شيء تتعالى ليس أكثر من شخصه أكثر shi ne ibn ibn yake cewa fa'idar wannan korar da at domin a ce hadisi an lalaba an lalaba an ba wanda ya rubuta shi mutum daya alama ce ta rauni yanzu alal misali ibn ne shi amma ibn salama ya rawaito hadisi daga ayyo sai a duba a gani shi wani bayan amma ibn salama ya rawaito wannan hadisi in aka samu wani ya rawaito sai aka cewa hadisi yana da asali domin da shi wani ya yi muwafaka da shi in aka laluba aka laluba aka ba wanda ya rawaito hadisin daga ayyu sai a je sama a gani yin ga wanda ya rawaito hadisin daga muhammad ibn sirin eh, sai a duba sai a ga shi ma idan aka samu sai a ce hadisin yana da abin in aka ba wanda ya rawaito sai a koma wajen abu huraira a gani akwai wanda ya rawaito hadisin daga cikin sahabbai ba abu huraira ba idan aka samu aka kira hadisi yana da asali in ba a samu ba kuwa sai a ce wannan hadisi ne asfar shi shi kadai to sai a koma kan Hamad ibn Salama an kan cewa ta yaya aka yi kadai aka asuba a ga abu hurairar babu tambaya a kan sahabi ne wa ba ni ba babu tambaya a kan tafiya ayyub ayyub ya ni imam sai abu kan Hamad ibn Salama shi ta yaya za a yi ya kadai da wannan sunna ya yi mu ya zama to an karfi kadaito wajen riwaya in aka baka da shi kenan sai ya zama to alfarjin maqbul farz ne amma makfu to amma akwai kamar yadda ya gabata a cikin nan a ishaq sun ce a sha ne wanda ya haɗa sifofi guda biyu da me da me الشعب شيء وندي يجي دول إذا ما تعرف عن أبو بكر أبي أشير نعم المخالفة والثقة دول يتروا إن سبوكم المخالفة والثقة wannan shi ne alal mashhur ko wajen malaman hadisi na ashar to kai ta shi shine wanda ya zama to bai cancanci ya tafarrud ba ya yi tafarrud eh? wanda ya tafarrud ɗinsa ba za a karɓa ba kamar rawi a sadu wanda hibzinsa ba bai kai ba mai karfi ba in ya kaɗe ta da hadisi shi ma ana sashi a cikin sha hmm? to ta yaya ake kore shudu daga cikin hadisi جيت أن يختار أن نمو مثل المتابعات والشوارب سواء كنت في متابعة كنت في الشوارب لكن شو أن المثال ينزو كأقول أجلكم إلى ذلك المتابعة الشجرة كمثال بحاكي جساو كان المثال تسكر Yeah, we don't play with that, we don't play with that, we don't play with that. 何 nuna mana musaba'a tamma na'am alƙalafi ya yi musafiri musaba'a tamma ممكن لا يفتح ممكن لا يفتح وبعدين صمته صمت الشافعي كافر لذلك عليه ويجب أن تبع قاتل على نعم الخالد متابعة تامة كل مشاركة أعمال الوداع فبني إيه؟ حماد بن أسامة يعني متابعة قاصرة يقول في حديث لا ينسى من شيء عمر أما يا أتوجا أدور لا لا لا تقول أقول لك كرمنا wannan ba ta ba za ku ba ku rike littafin alhaji da ce misalin mutaba'a ما رواه الشافعي في الأم الشافعي في الأم تدوب عنه مع الشافعي عن مالك شيني ما لم ينفع عن عبد الله بن دينار شيني شيخ شيخه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تقوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين الشهر تسع وعشرون وتا فانا عشرين دسرين kada ku yi azumi har sai kun ga wata kuma في ku sauke har sai kun ko ga ya rage tsakanin ku da ganin wata fa akmilu al-iddata 30 ku cika kwana 30 ku cika kwana 30 wani ke riwaya shafi ku cika kwana 30 sai aka laluba a duk waɗanda suka rawaito hadisin nan daga Imam Malik shi kansa ita kanta muwatta wanda take shahararriya ta riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi ya riwaya take a cikin muwatta fa in gumma alaikum faqduru lahu فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له إيه تقدرون من التقدير فإن غم عليكم فاقدروا له أكن ولا musalli sabanin malamai akan su sabanin fuqaha wanda akwai sabanin hanabila da suke ganin ma'anar faqdiru lahu fa dayyiqu lahu to amma za mu sha biyu sai shi yayin ta fa akmilu al-iddata 30 to yanzu nan imamu shafi ya yi tafarrud ko bai yi tafarrud ba ran tafarrud a cikin lafazin hadith ya kama da sauran mutane saura da riwayar za ta zama za a iya hukunci da ita shudud domin ya saba riwayar wanda suka fi shi yawa ya saba riwayar wanda suka fi shi yawa duk da haka shi fiqa duk da shi fiqa ne imam amma ya saba ma riwayar wanda suka fi shi yawa to ta yaya za a yi mu kawar da shudud daga riwayar shafi'i sai mu nemi mutaba'a dini al-i'tiba kamar yadda zai zo shi neman mutaba'a ko neman shahid ga hadisi shi ake ce ma al-i'tiba al-i'tiba sabru ma yarwihi asharaka rawi siwahu fihi kamar yadda imam sufi ya ce shi ne wato lura da riwayar hadisi ka gane shi wannan rawin da ya kadaita wani waninsa ya yi musharaka da shi ya yi tarayya da shi wurin riwayar hadisin ko ka bai yi ba to wannan binciken da za ka yi

سواء كانت المتابعة تامة أو ظاهرة عن ذلك فهذا الحديث الحقيقة فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي أن الشافعي تفرد به عن مالك وما حديث تولى اللفظ به وفعقل العدة ثلاثين وأنصل تعليم ما لما حديث السماء wanda ta هذا إمام البيعة سكت أما suka إمام cewa الشافعي يار سعيد روايته وانا حديث لدى إمام مالك فعدوه من غرائبه فعدوه من غرائبه بيت ده بوكي كده غرائبه يجيب بسين غرائب كنت مثل الكرب النسبي كده لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فقدروا له هكذا يجي أشكين صورا آه، آه، آه، زي ما مالك وده ويتوانا قد قديسي da sharhin ya kawo waɗansu daga ciki daga ciki akwai yahya ibn ya faɗa alƙalabi kuskure alƙalabi ba zaman na kafin yare su ba yahya ibn yahya annai saburi kenan wajen imam muslim da da ubaydullah ibn umar inda nisa'i inda nisa'i wa ibn al-qasim wa abu muslim dukkan suratun daga imam malik da lafazin taqdiru lahu sai imam al-hafiz ya ce la walakin wajadna lish mutabi'a sai muka samu وندي إيه ما ما نام الشافعي متابعة وندي إيه موافقة بالشجاع رواية وهو عبد الله ابن مس عبد الله ابن مسلمة القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي يعني بس نشي مع المجرى إمام مالك هو قصة ترى أنا أم نعم بقى في إسلام هو قصة القعنب يا تعقيد بشار الدكتور بشار أول ترى أنا هو قصة إسلام تاسر إيه موافقة الإمام الشافعي شيما تيرويتوش كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة كما أشكال صحيح البخاري أشكال كتاب الصيام أه؟ باين إمام البخاري يكاو حديث فإن قم عليكم فقدرونه رواية آه، إمام مالك النافي عن ابن عمر سيكاو ولا رواية تقعنت عن مالك عن أسلام بن دينار له فقدرونه مع نفسه أي أكمل العدة ثلاثين في تقدير نكن سوى شعبان هاتكا ووجدنا له أيضا متابعة خاطرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين كم كتابوا آه. كم كتابوا ما آه. شيئا كان في متابعة قاصرة قاسم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر يروي كده جبابنسى محمد ابن زيد دجا كان زيد ابن عبد الله ابن عمر دجا عبد الله ابن عمر وده متابعة شيء قاصرة ليتا تدرسوا متابعة قاصرة saboda sun مشاركة musharaka a saman ونسيم شيخ نساء ونسيم شيخ شيخه ونسيم شيخ شيخ شيخه طبقة أخرى أنا سكي متابعة أنا سكي مشاركة ترى قول متابعة شيء قاصرة وفي صحيح مسلم وفي متابعة قاصرة وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بتجي وانا رواية عبيد الله بن عمر آه، بصراحة بعد رواية حماد بن أسامة ده كان عبيد الله بن عمر يعني عماد بن عمر amma riwayar Hamad ibn Usama ita a lafazin akwai ɗan mugayara amma lafazin riwayar Abdullahi ibn Numayr a cikin sahih Muslim duka koma cikin sahih Muslim kitabu siyam za mu ga riwayar Abdullahi ibn Numayr daga Ubaidullah ibn Umar al-Umari daga Nafi daga ibn Umar da wannan lafazin ita ma tamaman fa akmilu iddata 30 saboda haka wannan ita ma mutaba'a ce fatira ko tamma kafira saboda an yi musharaka a can sama sama ka uku wane ne wanda ya mutaba'a na Abdullahi ibn Umayr domin shine a tabaka ko shi ka neman mutaba'a ka nemi wanda ya fita daya ko shi yasa kuna rubuta mushajjara ko shi kun kararraje su a tabaka tabakar ibn Umar sahabi shine can sama sannan tabakar tabi'ai sannan shi zai nuna maka ولا شيء ذي هنا مقطع السامار يبدأ أكتاب العلوم والنزول وجل رواية كمان دزيته أما قلوا ذا مرس أي إن الله ديوان أمفاني دا اللو سبو دكتاني دا أكي رسم mushajjara dan idan dai mutum zai idan idan duk da yin ilimin takrib ba za ku fahimci ilimin takrib yadda za ku yi takrijin hadisi da gano illolin ka da riwaya su dole sai mutum ya iya rasul mushaddara shi ولا اختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ فأي اقتصاري أو جوانا متابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ بعد وفي إن أنسى موافقة أكل لفظ سنزعت شيء متابعة كذا بالمعنى كذا أن يتوب أن أنا حديثه بأي تارية أكل لفظي أبنى صدقا بقى إن دي أكسامو أن من وافق أو جمع رواية كل في المعنى سواء متابعة قاف تامة أو متابعة قافرة إذا أشي مش متابعة أن قالي بل لو جاءت بالمعنى كفى إن تزود معناه فهو دا شر ومن دا ما أبنيون دي كسكن مروي جاء حديثي كنت سنشفنا رواية بالمعنى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي dole ta zama to da riwaya wannan sahabi shine kawai sharadin mutaba'a sharadin mu sharadin mutaba'a kin zama to da riwaya wannan sahabi amma ta zama to da riwaya wannan sahabi daban to ba mutaba'a ba na shawo shahid wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai akwai wanda suka saba akan wannan waɗansu suka ce mutaba'a shine idan aka yi riwaya bil lafz سواء عن سواء كذا أصلا ولا ودي أكيد إثماتي هو ما دعوني صحابي ده كل أي متابع دعوني صحابي ده وإنما قول شيء وما تقول وما تسمع لما يلي إمام البيع في ما نادي وإنما راعي أما إذا نظر نشوف المعنى أني تسمع في نفس الشيء أما أبدا جمهور سكت فوالله هم شيني الحافظ ابن هجر يقرر رأى وأن النساج شيني سوى المتابعة تأي آه، زمن سوى باللفظ تأي زمن سوى بالمعنى هكذا ما شاهد شاهد يا يزمنتها باللفظ يا يزمنتها بالمعنى أم فهمت؟ أنا تعرف رسومة زمان شبه نعم ثم قال الجمهور اصطلاحني لا مشاهدة الاصطلاح كون ديك قال اصطلاحين ده ما لي يجي تتيا عكي قال اصطلاحين ده ما لي يجي تتيا عكي شيني كوي عبد عكي لمعرفة الشواهد الشواهد كما عندنا اتخاذ ذوات الشواهد لا أن مثال الجذور دمزم داو بروش وإن وجد مثل إذا حكت أكثر من مثل نحديثي يروى من حديث صحابي آخر لا أكثر شو بقى حديث هو صحابي دبل فشي وان دي يروي شو حديث لأكل من مصر آه، آه، آه، شاهد يشبهه في اللفظ والمعنى aw fil ma'ana faqat da yake kama da shi a lafazi da ma'ana ko kuma a ma'ana kawai an gane yayi muwafaqa da shi ya dace da shi yana kama da shi yana kama da hadisin fil ma'ana aw ma'ana in aka ce fil lafzi ma yughni a ce ma'ana in dai mu ya kama da shi a lafazi dole ma a ma'ana fa huwa shahid to wannan shi ake ce ma shahid wa mithaluhu في الحديث الذي قدمناه كم حديث اللي يقرأ بعد شنو حديث الأشار تسع وعشرون ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بهذا اللفظ لفظ لفظ الآية الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تكفروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين هو الشاهد ليه باللفظ رواية محمد بن حنين عن ابن عباس مثال تكون أتشم وقال إمام مالك رواية ثور ابن زيد عن ابن عباس إمام مالك يروي شو ثور ابن زيد الديني عن ابن عباس أما ba kawo ta انتفاع saboda akwai inkifa ba kawo ta ما ba saboda akwai inkifa ya الدرداء ابن زيد الديني اللي ابن عباس أخي ابن أخي إكرمة ثاني الإمام مالك يجب إسقاط الحديث الإمام وهذا مثال شاهد كناس باللفظ لفظ ثاني وأما في المعنى شاهد في المعنى كما فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زيد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إذا أكي بوكو هتري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ليه كأنه مشاهد بالمعنى بعد اللفظ بعد شعبان شعبان فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يا قارة لفظ شعبان تجعل يا يا تفكير يدع رواية أخلاق ابن الدينار عن ابن عمر تو هو ولا شاهد ني أما بالمعنى تو هات ولا الشاهد بالمعنى ولا شاهد الشاهد تو شي كلام آه. وخص قوم المتابعة بما bin باللفظ waɗansu mutane suka ce almutaba'a shine wanda aka samu muwafaqa bin lafzi wajen riwaya da lafazi ɗaya sawa'an kana min riwayati zalika sahabi am la daga riwayar wannan sahabin ne ko wani wato su a wajen su kaga hadisin Muhammad ibn Hunayn an ibn Abbas mutaba'a ce an gane والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك شاهد كما شيني واندا اكا سامو م... اكا سامو متاب اكا رواية اكا موافقة بالمعنى فقط دون اللفظ عن ذلك to saboda haka kamar riwayar Abu Huraira kenan sai ce mata ita ce shahid amma a wajen riwayar Ibn Abbas ba shahid bace mutaba'a ce kuma kamar hadisin Nafi' abin nan hadisin Ubaydullah ibn Umar an Nafi an ibn Umar da riwayar Abi Usama ita ma da yake bil ma'ana ne aka samu ba bil lafz bane tamaman sai ta to a wajen su shahidi to amma wannan istilah ne wanda yake sabanin abin da jumhur suka tafi a ciki wa qad tutlaqu al mutaba'a wa qad tutlaqu al mutaba'a ala shahid wa bil aks wani lokaci za ka ga malamai sai su ce ma mutaba'a sai su ce mata shahid kamar su ce wa yashhadu li riwayati shafi'i ma rawahu al qanabi maimakon su ce wa taba'a shafi'i al qanabi تفسير ويشهد لروايته أه، آه، ما رواه القعنبي والأعود الأكس أه، تمر واتشيني الشاهد أتشيب أتراش متابعة تمر سيسي أبينا وحديث أبو هريرة متابع لحديث ابن عمر لو كان شاهد لحديث ابن عمر والأمر فيه سهل babu wani wahala babu wani tsanani a ciki kar a tada jijiya da istilah ne <laughs> raji da shi ne abin da jumhur suka tafi akai amma yana da kyau ɗaliban ilimi a saba saboda in kana karanta littafan malamai karka cewa wani malami ya yi kuskure wajen istilahinsa bai tafi akan abin da jumhur suka tafi akai ba istilah ne in dai abin da ake so in ka ɗauki istilah to ka ɗauki guda ɗaya ka tafi akan sa karka rinka buge-buge karka yi ashwa'i yau ka kama wannan gobe ka kama wancan ka tafi istilah guda ɗaya. Eh? amma istilahin jumhur shine sahih wanda shi yasa ma al'afi da tsaya akan bayar da shi idan idan ka abin nan idan ya kawo wancan ne dan dai kawai a abin nan sharhin muke karantawa to kuma sharhin an dauka na ɗalibai ne wanda yake sun dan soma ido sun karanta wani littafi na musalah kafin shi shi yasa sai aka aka yi ishara zuwa ga khilaf inda ma bisa al'adar malamai التي تفهم مبتدئين بس كاو خلا إيه؟ إذا تفهم متوسطين تسفى تسفى كاو خلا إذا كم سو كيل تفهم المتقدمين سوسي تس كاو خلا بهجة قوة إيه؟ دومي ألو كتنا أنا جنون كاي أجن الدين اللي بيدا كذا كأي ترجيه إذا كاو هجة قوة ذاك سوى شهودة تتكرتي تمام؟ آه، معرفة الاعتبار ai shine to ai da alaka da wannan wannan shine karshen ai wannan Allah bayanin Allah ya riga yayi ko na'am eh eh eh yawa

yanzu na ba kafirin ta ba yanzu hadisi ne akan wannan hadisin imam shafi'i ke rojo hadisin nan daga imam malik eh, da lafazi wanda ya saba masa wanda wanda daga imam malik imam malik ya rojo hadisi wanda ya shahara da cewa in gumma alaikum faqdiru haka ya shahara حديث ابن عمر حكى شحاة يقتلون بالشافعية بغير رواية حديث تحيى الإمام مالك أن أقلال الإجماع عن ابن عمر بلفظ فأقللوا عدة ثلاث يمكنك شيء كما اعتبار يا كما اعتبار من وراء من الشيء مجاني أقوى وأنا حديث الفرد نفسي هي تفرد الإمام الشافعي عن مالك عن ابن دينار بهذا لو وأنا حديث كوكوا an samu wani wanda ya yi masa ya musharaka da shi to za mu dubi musharakan nan zai iya ya yi musharaka da shi wajen mara ne ka wajen imam malik da kuma to an samu wanda ka ce a madarar imam malik dan da imam shafi shi ma ya rubuto hadi. bai da abin da ba a samu a cikin almajirai ke a cikin almajirai imam malik a cikin almajirai shi malamin da ake da ya tafarru yanzu duk magana da ake akan imam shafi'i ne ثم قال أجي أكي إمام الشافعي من شين هي تفرج من شين هي الفرج من شين هي شين هي زمان تقول الفرج المثل شين هي تفرج ثم بعد كده شين كده إمام متابعات والشواهد ثم كده هو هو كده كان شوا ولي أي مشاركة بشي وجن رواية حديث ده جمال المنفع مباشرة أنا رجال المجرم على رجال المجرم على المنفع ولي مشاركة شين القاعدة أنا نعم. تو أتبدأ لو أنا عندها متابعة كاملة da Allah <laughs> ya kebe mai kawan nan ne karatu a aya gani a kaddara cewa alƙadari bai ruwaito hadisin nan ba sai mu zo wajen Abdullahi ibn Dina mu gani akwai wani wanda ya ruwaito hadisin da irin lafazin Imam Shafi'i daga Abdullahi ibn Dina wato ba Imam Malik ba wani maimakon Imam Malik shi ma ya ruwaito hadisin daga Abdullahi ibn Dina muka bincika ba mu samu ba shi Abdullahi ibn Dina ne matsayin sai shi da Imam Malik malamin Imam Malik wato a cikin sai mutu da sabakan malamin malamin shafi ka gani sai muka kankiya ba wanda ya musharaka da shi sai mu duba wajen na sama malamin malamin malamin sa shi ne Abdullahi ibn Umar akwai wani wanda ya rawaito hadisin da irin lafazin Imam shafi sai muka ga kwarai akwai akwai dai ibn Abdullahi ibn Umar eh? to sai ku duba isnadin sa har zuwa ga tabakar wanda ya dace da tabakar Imam Shafi'i daga isnadin zuwa ga asim ibn muhammad ibn zaid kenan sai ce Asim ibn Muhammad ibn Zaid yayin Imam Shafi'i mutaba'a amma mutaba'a a saboda me saboda sun yi musharaka a sama shi malamin malamin malamin in za ki fahimta ka ce wai a ce a ku ya ruwa ka jana ce mu dan ta ke zai ba a gare Allah ba ka gane kana da kowa da ke fiye ne to an gane wannan to idan kuma كي ممكن تقول تبدأ حاجة ممكن تيجي بدل المسكين سند كل شيء حديثي نما أكي أسامة مت كثرة الطرق بقى وداك ده حياة ده زبون صعب تيجي أي تاني مرسي إذا أنك أنك ذكر كرنا تا أبينا على الموجم الكبير ما طبراني هكا بعد يتكاوى وجيتك حديثي تاني أما كي تكاوى مت أساني أساني سنت بومة هذا حديثي ده سيبوك بومة تاني في كل شيء ور تو أي بندا زي ابن عبد الله ابن عمر ناسي وما يا وجود ابن عمر da irin wannan lafazin saboda da shi ma imamu shafi ya samu wata mutaba'a amma wasu irin nau'i ce ta wannan mutaba'a me yasa ka zama to kafira ya haddace a tarin sama an gane kakansa dai kawai kakan malamin sa to kuma sai muka sake bincikawa sai muka ga kan cewa to ai imamu shafi'i wani ya rawaito wannan hadisin nasa ba daga hadisin abdullahi ibn umar ba daga hadisin abdullahi ibn abbas da lafazin sawa'an سواء ثم أقول يا مشيئة شاهد شاهد باللفظ أو بالمعنى باللفظ سيمو كفاك كوما وسيمو كذا أبو مريرا ما يارو جو كتن تشوانا حديثا أما شي من مخيني شفا أكمل العدة ثلاثين شفا أكمل عدة شعبان ثلاثين شاهد أي شاهد شاهد بالمعنى بالمعنى شنو بتذكر فيه؟ آه يبقى شو وانا بنتكلم ده أكل بنتكلم أجارو مسابقة تامة متابعة قاصرة كوشاني شاكي شما الاعتبار الاعتبار شاهد إيه، بالله وشاهد بالله وانا بتشكر نعم نعني هو المتابعة المتابعة تامة كو المتابعة قاصرة لإمام الشافعي كو الشاهد باللفظ كو الشاهد بالمعنى duk wannan aikin da muka yi shine ake الاعتبار saura kun yana da alaka da wannan darasin kenan to shi kawai za mu ƙara karasa dan kar ma ko bai zuwa mu tambaye ni sai mai mai sai an a bar sai mun karasa to zan sa wani mai mai ta abunna <laughs> ka da wannan kuwa sai wani mai mai ta gani to wa'alam ka sani anna tatabbu a turuq bin at-turuq su ne asani bibiyan hanyoyin hadisi bibiyan asanidul hadis min aljawami daga aljawami jawami abinda ake nufi da aljami. أنواع المصنفات على هذه الورقة الجوامع جمع جامع تكون المسانيد جمع مسند تكون أكم منين الأجزاء kawai ya faɗa akwai sauran كمان المعاجم kamar القواعد شنو أنواع المصنفات أبي المنتجين في هذه الإجابة أمام البداية ko yake tatabbu usuru tun asani na hadisi daga cikin aljawami aljawami jam'u jami shine litta shine hadisi littafin da aka tara hadisan alal abwa aka tara hadisai din alal abwa rattaba alal kamar in sahih bukhari الجامع الصحيح المسند المختصر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى إلى آخر سيرة سيرة البخاري الجوامع سيرة بين سبع حديث إذا أكلوا بكافر على الأبواب عن ذلك المسانيد سيرة سبع حديث إذا أكلوا بكافر على على المسند وتترى حديث الكون الحادي يريد مفرد الإمام أحمد يا فارد مفرد أبي بكر الصديق يتوى حديثا سيدنا أبو بكر الصديق سنة مفرد عمر بن الخطاب يتوى حديثا عمر سنة مفرد أثمان بن عفان سنة مفرد علي بن أبي طالب سنة سيفارة بكم المهاجرون أكيد تسجل كده مرة الله صلى الله عليه وسلم يفارة ابن عباس العباس آه، آه، آه، سنة ابن عباس وحكذا أنجاني دولة سنة المثاني الأجزاء كمشيني وندع دا أكثر حديثين أكثر موضوع إجراءات إيه يا أربطة كما الجزء الأحاديث في فضل الجمعة أكثر حديثين أكثر من كم وكما جزء أحاديث ليس بن سعد فيما رواه عن شيوخه من أهل المدينة وتكسر على سنين بهم daga malaman sa mutanen Madina wato su ne ake cewa asra a hadisiya sannan al-ma'ajin kuma su ne wanda على الحروف المعجم لما كمان مسانيد ليه ما عرفت بس على حروف المعجم ألف باء تاء تاء يزوا المشيخات كما سنة زبان دا أكي ربطا بيسا سنة يما لمي kamar mawjin sahih na tabara ne zai fara ya kawo hadisan da ya ruwaito daga malamin sa daga malamin sa daga malamin sa al-fawaid kuma sune waɗansu fawaid wato hadisai waɗanda suke gara'i wanda yake fa'ida ne sanin shine ake tattara ta cikin to al-muhim dukkan asanidul ahadith daga cikin littafan hadisi ko kowanne iri ne lidalika lidalika al-hadith ga wannan hadisin alladhi yubannu annahu fard da ake tsammanin cewa fard ne kamar hadisin mu na Imam Shafi'i ai an tsammaci kan cewa fard ne ko to tatabbu'u turuq al-hadith wannan irin tatabbu'i da muke bibiyan asani dan mu ga eh, na wannan hadisin lahu mutabi' amla yana da wanda ya mutaba'a da shi ko ko bashi da shi huwa al-i'tibar wannan shine i'tibar yanzu da muka سوى سلم الاعتبار بكم سلم المتابعات بكم سلم الشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم قسيم لهما أن الاعتبار قسيم لهما ذي سابتيني سمان سوى الاعتبار كشيني للمتابعات والشواهد ذكر أنك شاهدت موسى المتابعات موسى من الشواهد تونين كما الاعتبار ذكر أوقع أفيت كشينا أكو أفيت كشينا أكو الحالي كودا متابعات والشواهد أو أركشي اعتبار سكي وليس كذلك الأمر باع كذلك يبقى جنبهم سبنين أعنسني أعنسني بل هو حيئة التوصل إليهما الاعتبار حيئة التوصل إلى إلى معرفة آه، المتابعات والشواهد هيئة ذاك كي يزوى قسام المتابعات والشواهد شين اعتبار وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة آه، آه، تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة ذكر أبن دي قباتنا أقسام الحديث المقبول فائدة ربر بنسى دا أكي بس مراتب انسى أكتي أقوي الحديث الصحيح لذاته سنة صحيح لغيره سنة حسن لذاته سنة حسن لغيره فائدة ومن ربا ود أكي أه؟ آه عند المعارضة يعني عند أكسى مسابقاني in aka samu sabani tsakanin alhadith sahih li zatihi da sahih li ghairihi wanne za a kaddama فكان الحديث الحسن والصحيح لغيره والنذاء قدما فكان الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره والنذاء قدما حسن لذاته تشيني فائدة سا تو من هنا فائدة الاعتبار قارا وحديثي كرتي تقوية الحديث يزا حديث من الإمام الشافعي يقول لك أنا بقى أبدل أسوأ فما وقع إمام الشافعي هي تصرف السنة ونراويه هو اللي كفاش ذكر فيه بعد تبع بعد كمر أبينا كمر صدوق كما أبو علي بن الحنس فكتير أما جاء إمام مالك يسمى مصرع أبو علي بن الحنس صدوقني شنو هي تصرفي ذكر إمام مالك في أحد تصرفات قال به موافقة وحديثه تميزين كما نشوف حسن حسن حسن حسن حسن حسن يا سيدنا حديث صورة حديث نشيش كذا يوم كل ساعة حسن لذاته يا أكثر يوم كمتابعة كان ما دعانا غير غير أكثر كثر يوم كمتابعة آخرة جدا كثر لغير شيء صار ذاك سامو كمان أكثر صحيح البخاري كثير صحيح مسلم za ka samu za ka samu waɗansu masu riwayar hadisi to waɗansu ma ake musu har ma a a dangana sai zuwa gaba'a ba an kuka ibn ayyad waɗansu suna waɗansu na dangana shi zuwa gaba'a ba zuwa ga iki waɗansu kuma suna cewa ne kawai abin da sadukun sai ulfa za ka samu hadisan kamar irin su muhammad ibn isa za ka samu hadisan sa a cikin sahih muslim za ka samu hadisan su ba su kai matsayin fika ba amma kuma ga shi ake da hadisan da suke cikin sahihai to saboda ne saboda in an kawo hadisan su ana kawo su ne a fuskar mutaba'a ko shawari dan ki mutaba'a ga riwayar wani sika wato sauke ta kadai ta a tafarru daga gare shi dan amma cewa hadisin ta ba farji bane ko kuma su akan kansu dukkanin su ba su da karfi amma suka hadu sai da karfi an gane ba lalle ne ya zama tokancewar kan cewar حديث صحيح يا زمن تونا تكاد نكوي لا بس زمن توا بس يا زمن توا توا فا أنت كاد تيجي تكاد أما شر كن دولة زمن توا وند كي روي تو حديث ي يكون صالحا للاعتبار فقول لي أجي أجي أفعل المتابعة يقول أفجر على القاعدة دي يوم الإمام الشافعي المتابعة يا زمن توا مكروك مكروك باع يا باع شيء باع كرفة وين باع كرفة wanda yake karfafawa sai wanda yake da kama ko. shi ne ake ake karɓar wajen ɗaya ce ba shi ba a ga cikin addaru kuɗi sau da yawa ina faɗan wannan fulanun yu'tabaru fulanun salifin da ɗaya i'tibar suke faɗan wannan wato yana da rauni amma rauninsa bai kai yadda yake ba za a iya lura da hadisi sau bai kai mace ba an gani saboda ka sharaɗin almutaba'a sai amfani ta to daga riwayar wanda yake yasluhu lil i'tibar shine wanda yake raunin da ta hanyar su'ul hifz ne ko fil ghalab su'ul hifz rashin hadda ko yawan kuskure a riwayar amma wanda ya to mughaffal eh, wanda har gafara ta shi shiddatul gafara wato mai tsananin gafara wanda har baya gane daidai da daidai da kuskure har ba hadisi suka ce wannan wannan masu ba za a karɓi hadisi ba to wannan ko da ya yi ko da wannan ko da waye muwafaka ba za a karɓi hadisi ba za a yi ikirari da hadisi wannan abu ne wanda yake hafiz bai faɗa anan ba amma yana daga cikin sharaɗin musaba'at cewa dole ya zamanto wanda zai yi musaba'a din sawa'un qasira ko tamma ya zamanto salihun bil i'tibar yanzu sai mu zo mu samu wani zai maimaita mana bayani akan al-mutaba'a tamma wal mutaba'a al-qasira eh waɗansu ne maka yawa wa yana ɗaya daga cikin a istilahin waɗansu malamai wajen al'ayyaci ba zai zo mana a cikin jarfuwar tadil insha Allah maimakon su ce fulanu yu'tabaru bihi sai ce yuktabu hadithuhu wala yuhtaju bihi abu hatim yana da yawan faɗan wannan magana yuktabu hadithuhu wala yuhtaju bihi za a rubuta hadisan za a rubuta hadisinsa ainihin i'tibar domin a yi amfani da shi wajen karfafa waɗansu hadisai din ko kuma a neman masa wanda suke muwafaka da shi a karfafa nasa hadisi wala yuhtajju bi amma shi shi kadai ba za a kafa hujja da hadisin sa ba eh kare me kace da ba za a kafa hujja da hadisin sa ba amma za a yi tibari da shi shi ne sai kaga sun ce yuktabu hadithuhu wala yuhtajju bihi an gane to a zai yi mana bayanin المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى بسم الله وعلا وانا تعالى كذي باكر الله هيدا لكن سام لك سلام الله فرقوا لي معنى يا مولى المتابعة تامة كما المتابعة قاطعة لكي سوى إيه؟ أنا سامو متابعة تامة yayin da wani ya yi tafarrudi a cikin riwaya kuma wanda ya tafarrudin ba wai da ishi bane sika ne wanda aka amince masa kamar yadda eh, imamu shafi'i ya yi eh, imamu shafi'i ya yi tafarrudi a cikin wannan riwaya hadisi da yake cikin mota a cikin imamu shafi'i da ya tafarrudi da wannan riwaya sai malamai suka ce to ai idan da tafarrudin riwaya eh tafarrujin da yayi tafarruj za a zo a kan wannan <laughs> za a zo kan wannan da ya tafarruji kan hadisin sai zama to malaman da suka suka ce to ai ku idan aka samu fika yayi tafarruji a cikin hadisi wannan hadisi na sa cikin sal saboda haka tunda da shi suka amma bari a a duba ko yana akwai wani shawahidin da za a iya karfafa shi da aka yi bincike aka gani cewa ai bawai ma imamu shafi'i kadai ne ya rawaito wannan eh, mutaba'an eh, wannan riwayan ba ai an samu wani daga cikin eh, almajirin sa shi ma ya rubuta irin wani irin riwayan da ya rubuta to aka ce to tunda dai haka ne wannan shine mutaba'a ta to mutaba'a kafira kuma shine a san cewa da aka bincika aka gan cewa cikin almajiran malaman eh, malamin nasa gaba daya ba a samu wanda ya ya rubuta wannan tafarrujin da ya yi ba ruwayan da ya rubuta shi ba sai aka duba sama da shi aka gan a a cikin wannan sahabin da aka rubuta eh, wannan hadisin a wurin ka an samu wani daga cikin eh, tabi'i ya rawaito wannan hadisin da wannan labarin ya wasu wannan hadisi da wannan labarin amma sai aka bibi aka zo wajen eh, tabaka na shafi'i aka gan cewa abdullahi bin eh, eh, numair ya rawaito kuma abdullahi bin numair din fika ne ba wai da ifi bane to sai a ce wannan a ce fasira haka ne haka ne shaba kafira to shi ke bayyana mana shahid bil shahid kuma ya ake samun shahid menene shahid shahid shine yayin da aka samu wannan eh, aka samu wannan tafarruji sai aka bi bincika gaba daya ba a samu ba wanda ya rawaito irin wannan abu amma sai aka samu wani ya rawaito wannan hadisi amma a wani a wurin wani sahabi daban kamar ibnu abbas to sai aka bi eh, aka zo har tawakan shafi'i aka samu wanda ya rawaito masika ne kuma abin da ya doki daga shafi'i har zuwa eh, ibnu abbas sikat ne gaba daya sai a ce wannan shahidi da wannan hadisi shahid shahid bil wato inda a muhim da ya zamanto an samu wani sahabi ya rawaito hadisin eh. bil lafz ko bil ma'ana sai ya zamanto shahidi ga hadisin amma a neman wanda zai zamanto shahidi ga riwayar imam shafi'i sai a neman wanda yake a kaba kansa kamar yadda kake a cikin hadisin ibn abbas a hasanta na'am a ba sai an samu tika ba me sharadin wanda zai yi mutaba'a yu'tabaru bihi kar ya zamanto matruk kar ya zamanto matruk to in ya zamanto kazzab ba min babu aula min babu aula ba za a kirkiri ba na'am na'am ahsan shi ne wannan eh shi yasa ai za ka ga wannan yana daga cikin kwarewar abin nan a kwarewar abin nan a ilimin hadith kuma sai ka san abin nan a tabakatun ruwa da zaka gane don yawanci abin da yake in Imam ta bukhari yace tabahu hmm, wani lokaci ba zai ce maka an wane ba hmm, ba zai gaya maka ba daga wani sai ka hango kuma yanzu kamar alal misali yanzu kawai a cikin wannan hadisi ashe imamin Buhari ya kawo wannan isnadi ba ya kawo wannan isnadi ke kawai yake tabi abu abdullahi ibn numayir an ubaidillah ibn umar an nafi an ibn umar waye ya ake mabuta ba imam shafi idan kuma kawai yake tabi abu ubaidillah ibn umar an nafi an ibn umar imam mali saboda ake yawanci sanin tabaka shi zai sa ka gani sanin tabaka shi zai sa ka gani kuma wannan shi ne ɗaya daga ciki shi ne babban mizan fathul bari na ibn hajar a cikin bukhari ko yaushe ya kawo wannan taba'ahu wannan rumuz din za ga ibn hajar yana faɗa kuma har ya kawo waɗanda suke kuskure wajen fahimtar wannan dan malamai manyan malamai na hadisi suna shurra suka yi kuskure wajen fassara wannan taba'ahu din sai ga kuma ibn hajar sai ya faɗa nan wajen ba a rufa asirin kuskure <laughs> na'am نعم اديت شعبان ايه فسر عكوي رواية مفسرة فأكمل عدة آه، فأكمل العدة ثلاثين العدة أتنه آه، أتشتوى أن مبهمة أما رواية أبو هريرة تزوج مفسرة مفسرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين a ai magana a cikin abin nan a cikin a cikin sharu sauni fala tasumu hatta taraw wala tuftiru hatta taraw fa in humma alaikum faqdiru iddat sha'ban 30 to amma kaga shi fa'idan yana maganar amma abin nan ba la babu mafhum akan sha'ban din ba za a ci wai ramadan ba za a yi masa ba na ganin tambayanka riwayar shafi'i ta zama to a am domin shi ko da ramadan ne shi ma haka za a yi masa fa in gumma alaikum fa akmilu iddat talatin da kowane wata ne eh, amma na abu huraira sai ya kayyada da cewa na sha'ban ne eh, amma shi ya ƙara fassara abinda ake nufi da idda din akan cewa watan ramadan ne hmm. na'am amma dai almuhim shahid ne bil ma'ana yazo da ma'anar hadisin ibnu umar ah, wa in kana cewar ah, hadisin ibnu umar a amu minhu tunda shi ya kunshi sha'aban da ba sha'aban ba na'am eh kutubul atraf wannan wanda za a kawo hadisi ne saraful hadith domin da asani ko wanda suka rubuto shi shi wannan shi wannan sai mun zo ta za karanta shi insha Allah na'am na'am malam bismillah

نعم والترجيح ايه احسنت bambanci tsakanin itibar da kan cewar ba a yin tarjih sai an yi itibar itibar shine tattara turukul hadith din dan ka gano wanda ya tafarrudi da wanda aka yi mutaba shi ko idan ka gano wannan sai ka gano sabanin riwayoyi ba a yin tarjih sai lokacin mu'araba shi ko ba ana yin sai lokacin tafarru amma idan aka samu mu'araba wajen riwaya sai an yi ba domin sai an yi jam'i turuq jam'i turuq sai yana daga cikin ba ka gane eh, amma abinda ba a yin kamar yadda nace ba ana yin sai lokacin da aka samu tafarru dan a samu abinda zai daukake kadaituwar rawi a wajen riwaya shi ko tarjih idan aka samu sabani aka samu riwayoyi guda biyu sun yi hannun riga to shine za a yi tarjih domin a rinjayar da ɗaya riwayar akan ɗaya to ko ba za ka yi wannan rinjayarwa ba sai ka yi jam'u turuq hmm? sai ka hahara turuqul hadith shine tatabbu wannan tatabbu'in sai ka yi shi ma na ba na'am wannan ba shine zai sa a ce ma hadith ba itibar shine amaliyan gano hadith ko mashu ne ko mutawatir ba shi itibar abin da yasa ake itibar don a gano wanda ya kaita da riwaya yana da mutabi ko yana da shahid shine kawai amma wannan don a gano cewa hadith hasan ne ko hadith mashhur ne ko mutawatir wannan jam'u turuq hmm. na'am ayyuma na'am Eh, akwai abin suna kayyadewa abu hatim razi shine malamin ilal a tabakar su imam bukhari yake abu hatim al-busti shine ibn hibban sahibu sahih shi yawanci suna kayyadewa ce abu hatim ibn hibban ko kuma ce abu hatim al-busti na'am eh. آه شيء ابن ابن حبان شيني بايو اسلاتي cikin almajiran abdullahi ibn dinar shi ma ya ruwaito kaga wanda suka tafi tare da ibn da imam malik ne ibn uyayna an misali ita ma wannan mutafa a ce asira ka gani ba ba a samu ba sai aka je a gani cikin cikin sa'o'in abdullahi ibn dinar wanda suke a sabaka ta cikin sa'o'in sa'o'insa akwai wanda suka rawaito hadisin daga ibn umar sai aka zai an samu aka samu zai aka samu nasir ita ba muta ba a cikin kasuwa a gani nan ai ba a samu din bane inda wannan ba muna kawo wannan ba muna kawo misali ne na na wa'adi wanda kai za a yi dan a samu ba a muna kawo misali ne waƙi wanda ya samu tabbas aka ce a samu aka samu ba a samu wani yayi muwafaka da Imam Malik ba wajen riwayar wannan hadisin daga Abdullahi ibn Dinar إيه؟ يسوي أكثر أمو ولي موافق هذا ما له من ما له من شيء ده ما له من شيء لا بالمدينة في نافع لشيء كمان كل هذا في إشكال في ما آه في أكوني إشكال أكو إشكالي إيه Thank you. kamar wannan eh haka ne uh-huh. eh imam eh eh ba bane eh na da sai ibn abdullah eh

yan talakar sa ne eh eh eh yan talakar sa ne mana shi yasa ai muka kawo muka ce abdullahi ibn numayr shi ya maka mutaba'a amma kafira. inda kan talakar ne da ya tashi ya yi yayi muwafaqa da imam shafi'i amma ba a malamin sa ba ba a malamin malamin sa ba sai muwafaqa da shi a malamin malamin sa

gaskiya ne ahsan eh kwarai haka ne amma kaga za a iya samun masu wuta ba a su daya ko a gaba za a samu ba ɗalibi ne kawai rasu da imam malik ba za a samu banda ɗalibi akwai wani akwai mutum biyu ko uku tare ne amma kowane su wuta ba a kasira wuta ba a kasira a tabaka da ita kawai akan tabakar malamin nan amma wuta ba a kasira wajen zama cewa a tabaka ta farko ko ta biyu shekiri au sheki sheki ya za a gane cewa shi na nasu a can saman shi ya kawo wannan lafzin da an can da mutuncin nan a eh saboda shi abin nan ya ba a ga kawo riwayar Abdullahi ibn Numayr eh shi ya fara cewa kakan da ne ga ah, shi ya kawo irin lafazin daga ibn umar wato ya dai so ake nuna kan cewa hadisin nan yana da asali daga abdullahi ibn umar ba na ce wannan lafazin la Allah shi imamu abin nan nafi yan mutum da bai karama shi bai ta bakan jin zaune ta bakan ya kara wani da duniya zaman to wanda gaskiya madrasa ne suka yi suka yi riwaya bil ma'ana ba suka kawo shi eh, amma duk dai mutata a jin dai duk dai kasuwa duk dai mutata a wannan shi Allah ko akwai na rubuta suna ya jarbi annabi shekara goma sha uku to waɗannan za mu zo kansa har wai mutanen gari suka zo suka kore shi matansa ta je tana sayar da gashinta da irin waɗannan tasuniyan tasahul imam hakim ya inganta waɗannan kisan da ibn hibana cewa shi ayuba alayhi salam da yana cikin wannan rashin lafiyan da zai shiga koransa ake yi daga baya yana da wasu yan guda biyu wanda suke tare da shi shi suka ce da shi ba abin da ba ka warkewa shekara goma sha biyar duk jikinka ya zama susa shi inna ma ka saba ma ne shi ne kibanta wani wuri na nan ina ta bota ma matansa kuma shi ya kasance matan bata da abin da zata ci shi ne ta je ta sayi rabin gashinta aka ce abinci to shi ne daga baya ita ta je sata neman wannan abincin to shi ne Allah ya ce da annabi ayo buga kafanka a kasa da ya buga shi ya warke shi jikinsa ya zo sab matan tana zuwa shi ta gan wani mutum da banki shi ce dan Allah bawa Allah bawa Allah baka gan wani ana kira ayu baina na Allah ya jarabai shi na cikin rashin lafiya duk jikinsa ya kukuda ya ce ni ne ayub ya ce wannan mangan ban yadda da kai ayub daga ina ya ce ni ne dai ya ce ba kai ba Allah eh, eh, abin nan dabbobi sun cinye ne baka so ka gaya mu ya ce ni ne ayubun dai da waɗannan kisan mamaki hajji bin hajjar ya kawo shi sai ya shiru kuma ya san wanda ya ruwaito shi ana ce siddi akwai siddi sagir akwai siddi kabir dukkan su da'ifi ne suke kawo asbab nuzur a cikin jalalaini mafi yawa asbab nuzur da'ifi ne na jalalaini to su wanda mafi yawa suke ruwaito su shine siddi kabir da siddi sagir su ne da'ifai wanda ake itmadin su a nan su suka kawo waɗannan kisan amma ya kamata hafiz mun hajjar ya ba bayani ifada abubuwan da suke ciki irin waɗannan ilimi da ya kamata mutum a ringa gane waɗannan Allah ya samu dafi to yawa abin da zan tashi shine babu wa kala rajul mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu Allah kaga Allah shi dai baya bace suna